بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وَلِيُرِيَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلِّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ من ربهم وما الله بغافل عما يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا الجلال والإكرام على ما أتمتنا من دين الإسلام نصلي ونسلم على حبيبك محمد المبعوث بالهدى والحكمة خاتم الذين والمرشدين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة مسلمين لا متجاوز وأنا وإذا Allah ba mu lafiya sauraro da ba mu gano aiki da duk abin da muka gane ta saboda ke mu yaki da abokin gaba mu shi ne shaidan wajen son zuciya kuma ina man cewa bawa Allah da ya ɗauki nauyin karatun nan wani ne Allah ya fata masa da aiki ne dukkan bukatun ta na duniya da lafiya Allah ya biya masa mu ma kuma ya biya mana wasu abin nan bakwai muna cikin suratul ba'ara za mu tashi aya na gari da adadin da ya kudu wannan aya da su faranta a sarjar Buhari. Buhari ya to hadisi wa musulun musulun masu ruwa ruwaito a bukari hadisi na gari da talatin da tara السليم حكم السليم مسلم المؤمنين يرفع من الجبال عن براء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس ست عشر أو سبع عشر شهر النبي لوكس اللي يبقى من مكة إلى مدينة الله يعمل جيشه ya bar fuskantar ɗakin kaba zaman to yana fuskantar baitul muqaddas ya yi wannan sallah yana fuskantar muqaddas wannan gida na wata shida ko bakwai wata da yake zuwa ne sallah ya rahu kaba amma shi ne ko umarni ne na Allah bayan da kariya domin umarni na Allah ɗaukan da baka shi ake yi kana so da baka sosai ka bi don Allah ya ce ba son ta bane ya bar fuskantar ba shi fuskanta a irin ta fuskantar birnin wadanda amma tun da allah subhanahu ta'ala ya ce ayi ko babu yadda aka yi a cikin wannan alama ne ce fahimtar da cewa ana bautan allah ne da daɗi da babu daɗi duk abu na bauta da ka gaba ka san shi yi ka tina sauran da ka yi to sha allah ya fi dada don haka a nan ya kasance shi kuma wakara ya fa'uwa gidan kungiyar sarari annabi ya kasance kullum yana ɗaga kansa sama yana sauraron ko zai ji wahayi wanda za a umarce shi dai na fuskantar buƙatar bukatar ya fuskanci abin da ta hana da rafa da huta dan nan sai buri da ya cika in ma ya ke nan abin da ya dame ka duk girman zai daga maka hankali kar ka da addu'a a kai ta yi ta yi kawai annabi ya ce la ta ajin kar ku gajiya kar ku gajiya da addu'a kan matsalar ku yi ta yi ku yi ta yi amma duk kofar da take kunne wallahi ku ta insha Allah za a bude ba wannan yana da mahimmanci jama'a su gane a rayuwa ai kuma annabi baya so yi wannan baya so ya tantance kaba din inda yake a abin nan rashin makaddar amma Allah yake fuskanta ya daure ya fuskanta bai bar kuma addu'a ba ina nan yana tauraron Allah ya amsa masa Allah ya canja masa to haka shi ne Allah ce to sai Allah ya tafi kanna Allah ya ce mun gani da kallon wajen haka fi sama kana jujjuya da fuskanta zuwa sama kana ɗaga fuskanta kana sauraro ka samu sakamako wanda zai sa bukatar ka ta biya ka daina fuskantar baitul muqaddas sai Allah subhanahu wa ta'ala shi walle to yawa falan wani yadda ka kiblatan tawza yanzu za mu mayar maka juyar da kai bisa kan alƙiblar nan da kake so baitul muqaddas din nan za mu mayar maka ita karin ka abin nan wani wani haka shekarar maka da jarabar sai ga kuma umarni to Allah yana gaya maka yana ba ka wannan umarni wanda wata shiga kamar yadda dukkanka yanzu kuma kana fuskantar baitul ɗin ne baitul haram kamar da duka fuskantar a maka yanzu karatun da har ba cikin na gaba da nake gara ba nake ga muku saboda shi aya ta alƙur'ani in ta sauku tana kunshe da ababa daban-daban daban-daban sai dai kawai da jama'a suka gane wasu kuma ba za su gane ba kaga a nan mun samu wannan karatu na farko kana bin Allah ne ko kana so ko ba ka in Allah yake kai da ni in yake ka bari ka bari duk inda kake son abin ka bari in yake kai abu ka shi ne daidai to wani Allah za ta yi da kina ka ko yawa da yawa wanda mutane ba shi suke so amma tun da Allah yake sai yake to sai ka kuma koyar da kanka ka ga abin Allah yake so kai kala ba za ka yi bakin ciki ba ɗaya ce. karatu na biyu shi ne abin da ya dame ka ba ka so halin da kake ciki kai sai addu'a kai ta tsammani kullum za ka samu nasara kullum ta samu nasara da auren Allah wata rana ba ka da ba ka tsammani sai ka ga nasara ka kuma akwai wani mutum suna lokacin wani lokaci suna neman su ba da wani aiki sai ku zo ko ku zo ko ku shi mutum Allah zai masa rahama domin duk lokacin da zo bai fata ne ya kore ni ta wanda ya da ne fa a akwai wanda sai ku mutum ya kuri ba akwai lokaci in ce to shi na gode Allah ko sai gida wallahi na kai kamar wata shida ba ni samun sati daya ji ban ce shi ba shi ko bai fata rai ba to ran nan sai na wata wata kalma sai yace yace mun kuma da ji ba na ci a ah, haɓaɓar ta yi inda ji a kan ne ai ƙofar da take kulle kullum in kana ƙofar da wata rana za a buɗe sai ki gaskiya kai wallahi da wannan magana in da ma sun je yau da za a rage mu in ma yaya ne a tsarin samun aikin da wannan kalmar da daga ya maka sati guda ta sai ga wani da lokacin ana irin lallai lagin nan yake ka goma wani kuma ya tsaye ban ɗaki kuma ta samu duniya ne kaga sakamakon hakurin da na yi shi mutum in ma ya san ka yake a kan abu in ka gwada masa Allah cewa ba shi ne mai yi ba kar ka yi da yi. Allah ne mai yi to za ku shi kan da Allah ka rike da sai Allah masa wa zai gane a wannan ba wanda ya ga mun gaskiya ne ai dai na abin da ba masa ne nake ai kofa ce a kulle in dai kana bukatar kullum wata rana ta a bude maka za ka shiga to ga gina sai kuma shiga cikin ne bulu ne da yana fatan sun gani. to haka dai abin take to sai Allah an yi ya anza wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam buƙatarsa Allah ya ce ka juyar da fuskarsa ka fuskanci al'umma wacce kake son ta wato shi ne bai kusawa makka ke kaba to menene wa haitu ma kuntum kuma musulmi duk inda kuke a duniya in dai har za ku yi sallah wa fa wudu wudu hakum shatara ku fiskanci ku juyar da fiskanku ku fiskanci wannan wannan gidan baitul haram ne kaba din ita za ku fuskanta ku yi sallah nan ne ɗaki wanda ya fi girma a duniya gaba ɗaya nan ne masallacin da ya fi kowa kowace masallaci daraja a gidan duniya nan ne masallacin da ake zuwa a ziyarta waɗansu wai har yau har yau har kwanan gobe har yau har kwanan gobe wallahi dai na san duk da yake wata a wannan shekara ya yi wata shida ba a jirgi mana hira da waɗansu mutanen sokoto ƙasar sokoto ciki amma dai ba a cikin sokoto ne ba suna hira muna magana suka cewa ai dole ba za ka zo wannan wuri ba sai ka je ka ziyarci abin nan ku bari ai Ta je ta ta ya ziyarci ni ta ka wuce aga wannan kuskure ne ne haɗa maganar abin nan ziyarar hubbari da kuma aikin haji ko kuma umra wannan kule ne sosai wata kuna da shi ka lura shi mai hubbarin nan bawan Allah ne ya yana abin da zai samu rahaman Allah ya yi jihadi don ɗaukaka salaman Allah kuma muna fatan Allah ya saka mana ka ziyarce shi saboda abin nan inda kake ka je ka ziyarci kabaruka da makafancin su wannan babu damuwa ka ziyarci duk wani kabari saboda ka samu ladan ziyarar ko da ba mutumin mutumin ka ne kai mai addu'a ka yi komai da komai ka yi. wannan duka musulunci babu damuwa amma wani ka ɗauka ka ka ce bari in je gari ba mun saboda girmama wani matsayin abin nan matsayinsa ka je ka ce bari ka je ka girmama shi wannan akwai matsala ce har kasar ma da na ka je kana neman wani tabarruki wani abu na albarka gare shi wannan fa rashin tunani ne kuma ko ba baya jama'a su rika gane wannan ababa rashin tunani ne ba shi yana nan ne yana yana nan yana roƙon yana nan yana fatan Allah ya gafarta masa ina ma ka samu tabbacin an gafarta masa ko ba gafarta masa ba ka da wannan masaniya Aisha sun tafi kabarin ziyaran kabarin lokacin da a kawo magana hana mata ziyara kabari tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam sai aka ce ai bata ga kabarin wani ta ce in ga sarki ai wani kan huta ai wani kuma da yawan da kawai ke kuma ba haka bane Allah ne kawai ya san wani irin hali ke ciki banda Allah babu wanda ya sani saboda haka kawai ku yi zaton ku yi zaton alheri wa mutane kada ku kamu zaton sharri saboda sai ka samu wanda kake zaton a shararun nasu ne ya fi kowa a fa'idin a fahimtar ka sharri a mutane a wurin Allah yana da wani matsayin da mutane dubbai ba su da shi ka yi tsammanin mutum a abadan nan ya fi kowa ibada ashe yana kulla wani mummunan sharri ma Allah tsakanin shi da Allah bai wanda ba wanda ya sai Allah a jefa shi wuta fa hada in inda Allah wannan wani ilimi ne yake ga Allah abinda aka karantar da mu aka sayar da mu mu zauna a kashi na zanu da na haira ka dai zaton alheri wa mutane kar ka musu zaton sharri kuma kar ka kai su wani ku inda Allah da kai su don baka da ilimi ya a kamar lamarin gaba ɗaya ba Allah annabi a malamai suna cewa wa man ya mutu wa man ya tub an wuzu da ke fa wuki da jami'a amri wanda ya mutu bai tuba ba kai fahimtar kai na wasu da ya ba to kamar lamarin da Allah in ya sa ya rahama in ya so ya masa rahama kuma ya gafarta masa to in sha ya zuba wani so kuma ya masa azaba hada min mashiyati wa muradihi wannan daga abinda Allah yake so ne da kuma abin da yake nufi amma kai karkar su kuddara kuma karka ce a a bari wani lalle in je in ziyarce shi saboda wani albarka saboda wani tabariki shi ma baka san wani hali suke ba tsakanin su da ubangijin Allah ubangiji yake da kyau yace menene to duk inda kake go yace eh, فإن الذين أوتوا الكتاب وجدوا إن الذين أوتوا الكتاب وأن أنك بعض الكتاب يهود ونصارى لا يعلمون أنه الحق من ربهم والله سوس سنجوا shi dai a wannan abin nan fuskantar alƙibla ɗin nan da ake magana cewa an ce ku amurci ku bar fuskantar aksa ku fuskanci wannan haram wannan sun sani alhaku gaskiya ne ga Allah sun san umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da wannan abu ya ba da wannan umarni cewa a fuskanta ba wai son ra'ayin annabi ba ne kawai abinda Allah ya yi shi gaskiya ne amma dai ba sa son bin gaskiya ne ko yake yanayi eh, kamar wani mai wa mallahu bi zafirin amma ya malu kuma abin da yake faruwa shine Allah subhanahu wa da bai zan taurar kananne ba bai da sana kan abin da zuku ke aikata ba Ba abin da Allah bai shaiba ba ya faɗa da shaya ba abin da ke kuya ga Allah madaukakin sarki ya san abin da yake boye kha'inatul ma abu ɗan kaɗan da ka kallon da za ka yi Allah ya sani in ya sai tambaye ka kai ya san komai yanzu misali ana magana ce kamar kuna zaune haka a cikin jama'a wata mace tana wucewa sai ka kan kalle da kaɗan amma kallon da wani manuwa ne ka kawo da kanta ba wanda ya san me kake nufi to amma Allah ya san wannan sai kuma su cewa ran kashin alkiyama sai wani. ga wannan yadda a lokaci da za ana da lokaci da za ta ɗari irin misalin da wata mata na a ta harkar ɗari lokaci da ka ɗaga rubutu ko kuma ka zauna kana cikin zuciyarka ka yi tunanin wani abu wanda yake ba mai kyau ba za ka aikata shi ko baka aikata shi ba tunanin kawai ka yi shiru dan tashin alkiyama sai ka gani lokaci ba ba ta yi tunanin abu da ba ko da ne baka aikata ba amma ka iska maranka za ka kashe wani ka kinsa da za ka yi kaza shi ne allah yake cewa in tashin alkiyama mutum zai ya ce ma zai hada kitab mutum zai rube ya ce wani irin ne wannan wani irin littafi ne la yi kadi mene ne ya fajira da ka jira ta illa ahsa ba ya bari kankanin abu goma ko komai kankantan abu sai ya yi da kodin to mutane suna da mamakin wannan akan lamarin ubangiji yanzu ba an zaɓi ilimin da da za a zo yanzu kwanan nan da aka sa bom a asirin london ko a matsala a majami'a da aka zo ana bincike bayan ai abin da kwanaki ma amma sun ke sun ɗauki hoton ababa wanda ke gaji nan ga wani mutum yadda ya zo ya shigo da wani jaka a bayansa har ya shiga ya shiga cikin mujahidin da sauransu sai a yi abu abin ba kowa a wajen za su zo masu binciken ko ɗan gonan su ba za su sa wani abu sai ka ga cewa sun gano wani ne kuma kusa wani abu ma na biyu suke kamar a saudiya yanzu akwai wani kisan da nake karantawa waɗansu gari yara irin masu taurin kai din nan suka shiga gidan wani mutum mai arziki sun sace dukiyarsa kuma suka kashe suka yi banza da matarsa suka sace kan a suka sai suka ɗauki kanta suka ɓoye wai za su je su binne a wurin mu san dalilin da suka ɗauki kan saboda akwai na'urar da aka yi da yake akwai yanzu mutumin da ya mutu din da kashe kake jin daga idonsa za a ɗauki hoton abin da ka ga sai a gano wani da wani wani da wani su suna ne to su sun zan akwai wannan saboda gudun kare a kama su sai suka suka gunki da kan matar da ita ce kowace gansu suka sa a mota suna tafiya da gudu kafin za su suka suka yi niyan makka kuma a hanya a ce a point a checking point ko an bi an samu labarin da yake su da gani kake sai aka zo aka kama su kuma aka dage wannan kan shi nan da abin kansu to yanzu misali kan sun ba ku misali Allah dan adam ke yana da waɗansu devices waɗansu ilimi wanda abin da aka yi a fili zai iya ya gane cewa ga wanda suka yi ga wanda suka yi da to wala tana kuma Allah subhanahu wataala duk abin da kai ya na nan da kodi gaba daya wai da kodi shi da Allah yake so ya ga in Allah yana so ya gafarta maka ran gajin alkiyama ka yi nasara saboda wasu ayyukan ka suna da kyau za ka hari shi ne a kuka ya ta cewa man ya amal misalla zarratin menene hairan yara kuma wani ya amal misalla zarratin sharran yara sai a kira ka sai a gwada maka dole da sharrin da ka yi ga alherin da kai sai ka ruɗe ina wada fa da shirin da kai ka tunda tsammani to Allah baya bukatar yana so ya gabata maka ya ce ba bawa na dama tun can a duniya kayi wannan kuma mun sani mun ruba maka asiri a nan ma lafiyar yau mun ruba maka shi ke nan da amma in ana so Allah bai yi gafata maka ba saboda abin nasa ya yi yawa ya wuce gona da iri shi ne ake magana yau mutum na sarari ranar ne za a bayyana dukkan wani sirrinsa a cikin jama'a a karanta masa abin a gwada masa shi a bayyana masa kowa ya gani Allah ya sauka wannan shi ne kiran hadisi sahihi yana cewa in Allah yana so ya gafarta bawa to za a yi masa hisabi in lafiya ta abin da za a masa kawai a gwada masa aiki ne amma duk wanda aka tsaye da shi za a masa tamboyi wallahi ba zai hari zai ɗauka ka yi hankali ya zama amma dai ta duk kuma abin da ta yi za ka gani za ka zama gaji nan kolo kolo ko dogon tunani kawai in kai wanda ba daidai ba wallahi dan tashin alkiyama Allah sai ya gwada ba tunani ne kai ma alheri sai an gwada ba wannan tara kuma abin da kun ne ka je ka aikata shi in ma khairan in ma sharra kamar Allah kuma ka tawafa muna neman Allah ya gafarta kuma Allah ya mara rahama Allah kuma shirya da mu Allah ya ba mu ikon abin da za mu yi mu zo mu yi nasara mu yi wani abu mu rasa mun yi barnin da yawa Allah ka sa rana ɗaya mu yi wani abu wanda zai hana tsare mu Allah to da zai yi mun gafarta mun gafarta Allah ya gafarta shi ake cewa wa haisu ma kuntum duk inda kuke kuma musulmi to ku mai da fiskan ku fiskanci Allah subhanahu wa ta'ala ku fiskanci wannan baitul haram din kuma na kame da ranar na ka muku a karatu na cewa fa fuskantar baitul abin nan kaba duk inda kake dole ne ko da kana cikin gedi ne baka san ina ne ka ba wasu suna kawo ba cikin cewa ka yi sallah a nan ka yi sallah a ka yi a arewa ka yi a yamma ka hada wannan ya zama shiri ba haka ake yi ba abin da yake na gaskiya shine ta taharra ana yin taharra da shi na kiran ake ce masa kirdado yi trial ka ɗan yi kokari ka koda kai a cikin sai ta ka ƙarfi ka wani kai kiyasi to da ranar da za ya yi ya kake in ma za ka ga to ka dai inda za ka iya tsarkin ka ko da namiji ɗaya mai biyu sannan ka ce shi kenan bulin a nan to ba aina ma ni inda kuka fuskanta ka san ma wajen Allah akwai Allah a wajen amma ka yi zai kokarin ka to in kuma a cikin garin da na gaya muku garin kuma arna ne sai ka je ba tsota ne a garin ba ka zan kowa ba ba inda ka to ko ko mutum ne ko ka tambaya in ma ka je kasan abin nan ne isra'ila ne mutum isra'ila inda aka samu wani za ka tambaye shi to a ko a hotel aka ne irin eh, musulmai da suke kalla a garin sai na yi ke sallah ne in an gaya maka shi kenan in ba gaya maka ba dai ai kai kokari ko abinda malamai suka ce ka yi iya kokarin ka sannan ka yi sallah ka yi iya kokarin ka komai yaya na neman alƙiblar idan sannan sai ka ji to sai ka je ka yi sai dai in kokarin ka ba gane ba to duk inda kuma tunanin ka yi ba ka sai ka yi amma duk malamin suka ce idan kawai ka zo ka ado ka gabar ka ayi duk inda nake tunda ne a nan garin ban san gabar ba to ni duk inda na fi ta babu damuwa sai ka dan da kawai duk inda ka gara ma to in ba ka dace ba ko sallan ka babu wannan shine abin da malamin ka Allah ya ta mu dace sai ni malam ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الله سبحانه وتعالى ta'ala yake أنا أقول لك أنا أقول su yahudu kullum sun san gaskiya ba za su faru nan ba duk wani hujja da za ka kawo don a yarda da Allah sun sani wallahi amma ba yadda ba bane saboda kamar yana nan da nake fara. ayoyi da dama sun bayyana a gidan duniya kacce-kacce hakan ɗauki gidan adam mata ta haifi yaro na ga an gwada wani lokaci a cikin abin nan media an tura an baza a nuna mace ta aiki yaro a gefensa guda ya ce ga la ilaha illallah muhammadar rasulullah kuma sai ya bace an jima kuma can sai rubutu la ilaha illallah ne kun zani ya fito a jikin ɗa wanda yake uwa kafin suka ce ga wani rubutu ba na fita jikin namu mu sai aka kai mu la'a musulmai Ta ce a ah, ai wannan shi shine foundation ke na musulunci dan ku kan ai musulmi ne wannan abin ya ba su mamaki duk sanda kuke yi in nan da masu biyayya wannan ya fita jikin nan mu to gaskiya wannan da gaskiya Allah ya shirya da su akwai a cikin tsakiyar teku wannan ana babbazawa sai aka samu wani ƙatoton dodon kodi ga rubutu kamar an yi da rubutun ma yana da kyau da teƙi la ilaha illallah muhammadun rasulullah to ma a nan najeriya wannan ba ɗaya ba biyu ba uku ba an sha a yanke tabaiwa ni wannan na gani shi sosai ka bai wa dai kun ka da ko wanda ake kwace da shi ba yawa eh, mai kama da kankana a yanka kawai a cikin ayoyin kabewa a rubuta la ilaha illallah ko kuma a rubuta allahu wani kuma fita a jikin wannan ya ce allahu wannan kuma ga muhammadu a cikin kabewa ku kuna ganin irin ayoyin da ake gwada musu a gidan duniya da yanzu za a samu a je cikin teku kuna yin zancen nan a je teku ko a je wani inda ba a tsammani kawai sai a samu sunan jizar a rubuce ko ya bai ko gidan duniya da sunan jizar na rantse maka da zakin allah duk duniya sai ko ya samu ko ina amma hajjar ko rana ɗaya ba ta samun wannan ba duk wani mai je su ba ike su shara ba a jaman jaman bishiya ne bishiyoyi ne inda ake zuwa wani ruwa ne na ban mamaki a wurin ana sha'awa zuwa kallon ruwan abin nan to bishiyoyin da suka haɗu a saman a saman gefen ruwan suka yi tsayi suka yi tsayi suka je suka haɗu kawai sai gashi nan sun ya bayyana abin da ya bayyana a zaki gana gani za ka ne la ilaha illallah muhammadur rasul ina kuma kun bayyana a nan ajiyos wani shekara wani mai fasa duwatsu yana fasa su da ya zo kan wani dutse ya fasa a ciki kawai ga la ilaha illallah ku duk waɗannan ababa dama Allah ke sa'uri sun aya shi mai ma fi fad Allah ce zan gwada muku ayoyi na inda suke a tantanin duniya yace kai wa bi an mutu goma da gani Allah zai rika fito muku da ayoyi hujjoji wanda za su tabbatar muku cewa wannan musulunci fa shi ne addini har ka samu gamsuwa a ran da daudan sai dai ka kai shiru ai wallahi wallahi yawanci daga cikin manya waɗanda ba su cikin gaskiya sun san cewa sun sun mutu lafiya akwai ke amma ne ba su sani in wani mutum wanda yake na gaskiya ba ku ji wani mawaƙi ba ya yi wata waƙan nan tana da wacan gashi wa Allah ma annabi ya faɗa yake yace akwai hikima ga waƙa eh Wa waƙoƙi waɗanda suke na hikima suna nan ku saurare su za ku banji wa zai wa na taɓa faɗa ba wani sarki an zo an zauna ne akan wani sasantawa sai da aka zo sai ya hukunci mai rashin gaskiya shi ma kuma ya sai ya rashin gaskiya to in ka ja masa aya sai a fara ko ba gane ba ya ka to ƙarin ba duk da za mu ce akan wannan abu ga shi ne da muka an samu mutum ne na ce ya ba labaran gare ne ai abin da kullum na ji wani mawaki ma yana faɗa yana yabon abu yake kowa ya gyara ya sani yake kuma kowa ya ɓata ya sani ni abin da wasa ke nan. wallahi da lafiya ne ne me kake Na ce a illa bai ai gashi kai hukunci nace to kowa ya gyara ya san ya gyara ai kuma kuma ya ɓata ya san ya ɓata wannan kalmar da na gaya masa ya zamanto fila wanda da kansa wallahi daga baya kira ya warware hukuncin da ya tafasa da gaskiyar mun gani saboda haka da duk wani wanda yake ba kan gaskiya yake ba cikin zuciyarsa in ba musulmi ne yana kan bata ya ji ma wallahi ya tafi haka yake masa wallahi wallahi ya kuma in ma bai rude ne ko ba kirista in yayi nisa ya sai na tabbata wallahi ya san ai inda za ka gane duk sun sani shine ba su yarda da muqabala a zauna a ce yanzu inda ce da gaskiya in in dai duniyar na daga cikin ana so dai a fahimci abu ne a zauna lafiya me zai sa ba za a yi a surajin a ɗauki doka abin matsayin yadda ya kamata a yi tutu da ake akwai freedom na addini a cikin constitution akwai daman addini akwai daman yada addini wani yana daman yada addini ko ba ta wani kirista yana daman yada addini ya kira mutane yau su ga addininsa abin nan matsafi ma yana daman yada addini ya zo ya yi yada addininsa su dai matukar addinin ka bai zai zama to ya zama to akwai bayan da zaka dinka fada ko kana kan ruwa. wannan babu ruwan kasa da ita da kai ka zo ka yada in ka zo kace kan nuka su ne Allah ka abda ba ka dama ka shiga gidan da talabijin gidan rediyo ka yada da ku zo ku bi Allah ai ainihin Allah shine wannan karen a baka dama bai kai wayin ka wannan duka dokon kasa bai hana ba ina ba da goma to me zai hana a yi legalizing a bari kar a hana a samu manya-manyan musulmi malamai a samu manya-manyan ayyukan kiristoci a zo a zauna a yi kanzilin a yi din tattaunawa da juna ai mun ce ka za a addinin mu gashi da mun ce duk ɗaya ne kuma ku ce ka za a bari a yi wannan a gani na rinjar Allah da an fahimci ababa da dama da musulmi da yau sun fahimci kirista da kirista da yau sun fahimci musulmi amma akwai wanda ba sa so a yi kuma ta lokacin jagari bidar ba ya zo har najeriya bidar ba ko ba zai bane ko a lokacin ko lokacin ba mun a lokacin ba mun gida a matsayin har najeriya har lagos a jirgin sama wallahi tallahi aka hada shi fa, ya sauka daga jirgin ma ba yadda ba saboda danja ya zo danja ya zo kuma bai ba wallahi tallahi bai ba haka ahmad dida aka bai da shi ya koma a jirgin aka ji aka dauke shi a zana mutane za su kai murna da lokacin to waɗannan lamura ya yi ma musulmi abin a gaskiya take saboda haka ne Allah subhanahu ta'ala yake bada na cewa wala in ataita da za ka zo musu da duk wani aya da duk wani hujja da duk wani bayani za ka zo da utul kitabu waɗannan da aka ba su littafi kirista da yahudu kenan ka zo musu da ainihin hujjoji ga shi nan zahiri sun gane duk kulli ayatin da dukkan wasu aya makka bi kiblaka ba za su bi addini da ba kuma ba za su bi addinin kan ba abinda da kake faɗan ba za su yadda ba kaga ba wai dun ba su sani ba wani sahabin annabi sallallahu bai hude ba ta hanyar ba wani da a zamanin annabi wani bai hude matarsa suna kwance yana son ta kamar dai mutu suna kwance kawai da daddare sai kai sai sai sai rigita sai ta tashi sai ta zauna ita me ne me ya faru A ce na yi mafarkin da ya dame ni me ya dame ki me ne mafarki ya mafarkin da ke ce wallahi na yi mafarkin na ga wata ya zo ya faɗi a kan ruwan cikina kai ta ne ta wai in ke ta da ya yadda ake dara ta da mari ta ce mata me ya faru da duka suna sha'awar addinin nan da wanda mutum ya kawo kina sha'awar wannan addini kenan za ki auri wannan mutum mun gari ba ba musulmi ne yake wannan kasar mafarkin ba ba kirista ne mai hude ya yi mafarkin wata ya fada akan matarsa matarsa ta yi mafarkin wata ya fada kanka <laughs> yawan ke da mari tun da kanan ku suka fara sabon sama ta rabu suka rabu da da mijin kuma ya ta ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam kun gani to ashe an aka ce maka wai wato ba su san gaskiya ba wallahi ƙarya ne ƙarya ake to shi ba ku ji. da ya zo mutuwa a waƙa karanta a wani zafi da waƙa ma ya kawo magana wanda yake cewa yana nufin ya tabbata abinda ake faɗan gaskiya ne abin da wannan ya zo da shi ba zo da ƙarya ba zai gaskiya amma na gumaci duk abin da zai faru ya faru ba zai bi shi ba kaga ya miƙa sai gwamma ya ya shiga wuta a lahira da ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam dama man yahdillah fa huwa muqtadi wanda Allah ya shirya to shine fasiri ne wanda kuma Allah bai shirya da shi ba ba shi zuwa zai ba saboda haka da duk hujjar da za ka kama da aka ware ka ba ku bari mana a yi kai mukabara duk ma da kidan da ake a Najeriya ana ce a'a ɗan tsirara ne ɗan ɗarita ne ɗan wane ne ɗan ƙariliya ɗan wane ne to a ba da dama ta hanyar gidan rediyo da kafofin watsa labarai wala ya koda a private rediyo ne aka ce a zo a yi sai a rufe rediyo da wani shekara can ai an fara a tara mutane wannan fawon mu musulmai da musulmai kenan a tara wannan bangare a tara wannan bangare a rinka yin tambayoyi ana ansawa wallahi ku ne to yi a saboda mai yawa ka san fara bai fara ko wanda yake ji jiki ko shi zai kokari a satanta Allah to wa to shine a aka ke cewa wa ma anta bi tabi'ati ta. kuma kai ba za ka taɓa bin aljillansu ba ba za ka bi ainihin aƙidarsu ba wa ma ba'aduhum bi tabi'i qibla ba'd ko abin da lura ma shine su karan kansu bai hude ba zai yadda ya bi nasara ba nasara ma ba zai yadda ya bi abin nan ba ya bi bai hude ba kuma a yanzu yadda suke kansu ba kuke gani haka abin nan a rarrabe suke domin ko sabis ne ba za ka mu musulmi ko wani musallaci in ka yi za mu sallah inda duk kake ka zo wurin sallah za ka shiga ne amma can ko sai akwai inda inda kake sabitin haka in ba wannan wurin ba za ka ga ba to ina ne babu Allah shi wancan mai wancan mai can kokin yana jin Allah ne mai abin nan wani ne sunan su abin nan za mu suna da yawa a yi to duk masu ekuwa duk Allah su ke yi. roman in suka ba su ma duk Allah ne ko ba haka bane to duk inda za a Allah ka shiga mana kawai kai ya ina to ka gani idan da babu inda ake babu wurin cin hakura ya to haka bane duk inda za ka yi sallah in ka ji mutum musulmi ya ga daga hankali da a ba sallah bayan wannan ba wannan ma yana da tsarin ilimi an mance da wannan wuri rashin karatu yake jawo ababa yi sallan ka fi inda mutum mutum yana da la ilaha sai sallah a bayan sa da tafi lafiya to amma ka lura su wasu wannan to shi ne Allah yake gaya mana fa ba ni na faɗa ba na wanda yake zarge ni ce ba? Allah ne faɗa mu abin da aka ba mu labari aka ce ai su ma karan kansu wani da zai yi ma a kiblan wani ba wato ma'ana wani ma ba zai je mu jami'an wani ma yi ba sai yi mujani a in kai dan na kai boki ne kawai in dai dan ne ko ne kadai sai dai in aka ce maganar musulmi ya ya tashi sai a haɗu gaba ya ce a zuwa kashe su Allah ya kawo Allah shi zai da mu. da mu da su din gaba da a daina kuskure irin wannan Ayi yi a zaman lafiya a tsakani babu amfani kasashen duniya ba su ci ba su ci gaba inda suna yin haka yanzu ba inda ma musulmi ke jin daɗin addini kamar ingila to su ingila yanzu su suka kamar addini a nan gari a nan ƙasar amma musulmi yakan sake akan sake shi yi ya je masallacin sa ya yi sallar sa yi komai a baki tsaro ne da haka ba zai faru faruwa nan ba ne da ake kin juna me gani ne kuma wallahi babu wani hujja bai ne ne ba zan je gidan sun samu kwanta in bacci in hutawa tunda na san Allah Allah ke bi shi ma ya san Allah ya Allah ke bi zan me yasa zan ɗauki ta kuɗi ko ɗauki ko ɗauki sanda in ce in kashe shi don me yasa zan je ɗauki wuta da in jefa a cikin nashi. shi wannan ba musulunci ba ne in kuka lura duk musulunci ya hana wannan so a cikin cin abin nan kirista ba shi da wani hujja ya zo kawai don wannan musulmi abu kaza ka je ka samu mutum duka ko ka harbe shi ko ka masa kaza wannan yana gwada mana ainihin rashin cewa yan najeriya har yanzu jajirai ne ba su farma da rashin haihuwar nan wai da yau me yasa za ka ci mutum saboda saboda nashi ba za ka zauna lafiya ba amma za ku zo ku zauna a kasuwa ku da yake maganar duniya ne za ka zo ka zauna ka yi mu'amala da kirista ka sayi abu ba ya sayi abu ta ka sa ki a shago ku yi kaza kirista zai sa musulmi ya masa kaza ya masa kaza ta wajen wannan kawai amma abu kaɗan ya tashi babu bincike kawai an ce abu kaza abu kaza ya faru to shi kenan kai musulmi ba za ka iya kai bincike menene gaskiya abu menene da za ka hau. shi ma duk da yi an ce kaza a ba to shi kenan wannan yana gwada mana har yanzu in muna haka na da da Allah ba za mu ci gaba ba akwai ababen da dole sai mun haɗa kanmu ne mu ci gaba ko ina mai ci daidai yau za a waye gani cewa shugaban ƙasa in ba musulmi ba ne abin nan kirista ne yiwa ba za a da shi yana da kokari ko ba shi da kokari ba ya yi abin kirki ko bai abin kirki ba ya ce ba za mu zaɓe shi ba ko ba wajen zai koyar da addini ba ne ba ya zai ake da constitution ne constitution ne ba shi da musulunci ba ba shi da kirista ba kuma in an da shugaban kasa musulmi ne mun san yana da kokari da ba za mu zaɓe shi ba ai musulmi ne na za mu ci gaba suna tsammanin america ingila da sauransu haka suka gida ba to dubi good example da ya faru a a wannan kasar da su nan gari new zealand din nan waɗannan waɗansu rubakon mutane suka je a cikinsu suka je mutane suna falla a masallaci suka haɗe su ita shugaban kasar kusa abin da ta yi sai ta bayan ta ba da haƙuri ma duniya akan kuskure da ya faru bayan ta ba da haƙuri a kan kusurin abin da ya ba kun sa abin da yi sai ta sa rana ta gayyaci kowa a cikin ƙasar ba wani wanda an ake masa ciwa ne ya zo mata duka kuma duk mata su sa shi jan a kansu su sa ɗan kwani wani abu su rike kansu don a girmama musulmi kun ga abin da ta yi mata suka zo kansu a rufe sannan ta zo ta sa musulmi ya yi jawabi ya yi addu'a suka yi jawabi cewa a zauna tare wannan shi ne abin da ya kamata kanmu ya ware ba kawai a rikace sai mun kashe su in eh, eh. dama kai da ke su da shaka kashe su a kan ne ta isa saka hana wani abin da Allah ya bashi kuma ta yi ne ka raba mutum da rayuwar da in kwanan zai da karewa saboda haka ne ya kamata jama'a yan najeriya mu dawo mu nitsu saboda ci gaban ƙasarmu saboda mu samu kwanciyar lafiya mu ɗauki mu daina bin wani sentiment don zuciya wanda ba daidai bane Allah wani ne za mu gane ya وما بعضهم هنا نكم ذكر وما بعضهم بسابع كبة بعض وأن سنسو بعد ذلك تقيد داسو إن كان مع تكاني سنجي الله su kirista din wani ma ba zai yadda ya bi wani ba wani ma ba zai yadda ya je mu jami abu wani ba sai na shi kawai wala in ittaba'ata ahwa'ahum shine Allah ya kawo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kai fa da ma an saukar maka da gaskiya da gaskiya ka san gaskiya wani in wani ittaba'ata ahwa'ahum idan ka kunkura kai bi son zuciyarsu min ba'di ma aka min al bayan abin da yazo maka a fili ka gane ba dai suke ba to innaka idan la min al-zalimin to kai ka a lokacin ka to kana cikin azzalumai waɗanda suka zalunci kawo saboda haka annabi karka kuskura ka bi su kuma kai ma musulmi na gaskiya idan karka bi addinin su matukan ka fahimta cewa ba daidai suke ba akwai ababa waɗanda Allah ya yarda ka yi da su to ka yi da su halal الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون a gaskiya shi ne wannan ayin suna bukatar dogon bayani ba da sun fara kuma irin lokacin da zai bayar ba gobe insha Allah subhanahu ta'ala akan wannan za mu tsaya za mu fara da dan Allah in lokacin ya yi an bai ma za mu tsaya kan insha Allah tare da fatan abin da muka faɗe shi wanda yake daidai Allah ya ba mu rada wanda muka faɗa kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wanda Allah ya haɗa kawo nan a Najeriya abinda duk zai kama da fitina tsakanin mu da ɗan uwanmu ko musulmi ne ko kirista ne ko wane ne ubangiji allah ya ba mu zaman lafiya ne da jami'a ubangiji allah muna roƙonsa ka to jagora ga shugabannin allah ka daidaita su akan hanya da gaskiya da ƙare da dukkan shari'a jami'an tsaro da suke iya kokarin su wajen kawo zaman lafiya a najeriya ko ina suke wani allah ya karfafa su da ƙarfi su اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك السلام عليكم